Hakika dukkan yabo, godiya da jinjina su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mahalicin sammai da ƙasai. Tsira da aminci su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta, annabin nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabbansa da wanda suka biyo shi da kyautatawa har izuwa ranar ƙarshe, ilahu jalla mai duka ya sa muna taka cikin su. Mai sauraro biyo ma a hankali daki-daki dalla-dalla a cikin wannan tasha ta mai albarka ta Hausar mu TV. Domin a yau muna ɗauke da wani zazzafan raddi da tsokaci da tonan asiri ta bakin shehin malamin Shak Muktar Zindar wanda malami ne dai sananne a jamhuriyar Nijar wanda ya saba fitowa ya tsage gaskiya tsagwaranta duk zafinta duk ɗacinta domin baya shakka kowa kamar yadda dai a cikin wannan bidiyo a yau din nan ya yi wa turawa raga-raga da 'yan siyasar mu da suke zaluntar mu duk dai bai kyale kowa ba akan abin da ya shafi jahilcin siyasa da ake bugawa da kuma jahilcin turawa da zaluncin su da kuma munafurcin kowa da kowa da yake tofawa akan abin da ya shafi kwace mulki da kuma demokradiyya shehin malamin dai ya yi jawabi daki-daki akan wannan lamari fatan mu dai Allah ya tashe mu alkhairi Allah ya mana gam da katar mai sauraro da na mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar karara domin ci gaba da kasancewa tare da mu a koda yaushe mun gode a sauraro lafiya shi malami bismillah waɗannan abubuwan su ne suke faruwa yanzu yau mutane suna nan suna ta tunani waɗannan bayanai da mu muke yi yana gamsar da al'umma suna ganewa sharrin demokuraɗiyya da sharrin ƙasashen turai gaskiya turawa mutane suna da wanda bai ɗauki turawa ba a matsayin miyagun makiya yanzu yana gane manya-manyan azalmai wanda ya ɗauke su masu wani tasiri a rayuwa ba yadda aka iya da su yanzu bayanai suna nuna mishi su ma banu adam ne makaryata ne matsaurata ne mutsiyata ne sannan bayanai suna nuna 'yan siyasa azzalumai ne makaryata ne ba masoyan al'umma ba ne masoya kansu ne da 'ya'yansu da matansu sauran abin da ya rage to kutun da suna kin ku dai su ba turawa su dauka san san bature ya girayu ya ci ya sha da shi da 'ya'yan shi kasar turai ta ginu da ku ku ci ku sha gara na ne nesa ce sha yanzu 'yan siyasa wannan abin yana tona musu asiri shi ya sanya manyan su da wannan din su ya zaman to suna jin haushi to idan kana jin haushi ya kai ya mu abin da muke faɗin ƙarya ne lamba muka sa ga ta nan idan akwai wani ko lauyan ku ko wani gwanin iya magana ku ga lamban nan lamba ta ce ba lambar zanci na bane ya hau ya ce ƙarya ce abinda muka ce ma 'yan siyasa ba haka nan bane abinda muka ce turawa makiyanmu ne makiyan addininmu ne yancin da aka ce an ba mu ƙarya ne ba yanci ba ne yaudara ce in kana da hujja ba boko ba yi, ko jahannama ka je ka dawo hau ba mu ce ba muna shakka ka kowaye kai ba lauya ba ba wai juji ba kake ba alkali ba kake duk abin da ka karanto a duniya zo ka yi bayanin ka kare wannan ƙarya duk hikimarka ka kare mana demokuraɗiyya ka kare mana 'yan siyasa afirka ka ce ba macuta ba ne turawan da suke afirka ko ƙasar faransa ko ƙasar amerika ko wata ƙasa daga cikin ƙasashen turai ka ce ba cutanmu ba suka zo amfaninmu ba sai amfaninmu suke ka mana dalili mu mu ka dalili a gwara dalili namu da naka a ga wake da gaskiya waye mai yaudari waye makaryaci da haka wallahi sai dai ku hakura dole ne rana ta fito haske ya yi dole a ga na boye Kun gane? Abu ɗaya ya rage maka ka zama mai gaskiya ka zo ka shiga cikin al'ummarka. amma wannan haɗa kai da turawa ka ce sai an murɗe mana wuya da ƙarhi sai an maida mu 'yan iska da ƙarhi sai an rusa mu da ƙarhi sai an rusa a wannan tattalin mu da ƙarhi wannan kasuwar ta ci ta wuce daman kasuwar zalunci shi ne take to ta riga ta ci gari ya waye ba ta ƙara ci ba dan haka nan ku shafa ma kanku ruwa makirci ba zai iya dawo da mu baya ba kuma dole duk wani makiri ko wani makirci za mu bayyana makirci da makirai kuma mutane za su ganewa saboda Allah ya hore mana bakin da za mu faɗa in mun faɗa kuma za a fahimta an gane ko ci gaba kar maka lahu dan haka haka falladina kafaru humul makidun su kafirai su ne masu makirci Allah ce amlahum ilahun ghayrullah shine ko ko suna ko suna da wani abin bauta wanda ba Allah ba akwai shi babu wani abin bauta in ba Allah ba duk wani abin bauta da ba Allah ba ƙarya ne duk wani mai takamar zai iya sa ka ka ji daɗi in ba Allah ba ne ƙarya ne duk wani mai takamar zai maka arziki ƙarya ne duk wani mai takamar zai baka lahiya ƙarya ne duk wani mai takamar in ka bi shi za ka zauna lahiya ƙarya ne amma Allah in ka bi shi gaskiya ne ka zauna lahiya in ka ba Allah gaskiya ne ka yi arziki in ka bi Allah gaskiya ne ka samu ni'ima ko da duk duniya ba ta so ba in Allah ya so ka samu arziki ka kwanta lafiya ko da duniya tana kin ka idan Allah yana son ka zaka iya zama cikin kwanciyar hankali wallahi duk wanda ya daure maka gindi in Allah ta shi kama ka ba mai iya hana Allah ya kama ka Allah kenan Allah kai mana mai kyau A gidan duniya da ma lahira Allah ka ji kan shehin malami Sheikh Muktar Zindar ba dan ya mutu ba. Allah ka ƙara masa lafiya da kwanciyar hankali da ni'ima. Mai sauraro ɗan takaitaccen tsokaci muka tsakuro muku akan abin da ya shafi sharrin demokuraɗiyya da sharrin turawa wanda ce malamin Sheikh Muktar Aliyu Zindar ya yi magana a yanzu haka kamar yadda kuka saurare shi. To batutuwa dai akan demokuraɗiyya tunda aka halicci demokuraɗiyya a Afirka. babu wani abu da take amfana wa al'ummar amurka al'ummar al'ummar arewacin afirka da kuma najeriya nijar kamaru chadi da kuma dukkan wasu dai kasashen al'ummar musulmi musamman ma mali burkina faso da jamhuriyar nijar ganin cewar demokuraɗiyyar ba abin da za ta amfana musu wannan yasa suke juyin mulki a halin yanzu ta kai da sojoji ne ke mulkar waɗannan ƙasashe guda uku wanda dai demokuraɗiyya dai a cikin afirka sai dai la haula da la quwwata illa billah domin babu wanda take amfanarwa daga 'ya'yan 'yan siyasa da su kansu 'yan siyasa sai kuma turawa da suke tsayawa suke ɗaure musu gindi su zo su kwashi arziki da kuma dukiyoyin ƙasashen afirka to wannan dai a wannan gaba shehin malami ya taɓo abubuwa kamar yadda kuka ji inda ya batu akan cewar 'yan siyasar su ne suke tsayawa su ba wa turawa goyon baya akan dukkan wani lamari sannan babu wani abu da ya shafe su zalunci ne a gaban su. kamar yadda dai kuka ji a cikin wannan bayani na shehin malami to mu koma baya mu ƙara ɗauko muku wasu lamura da suka shafi siyasar najeriya jamhuriyar nijar mali burkina faso da ma afirka baki ɗaya a koda yaushe in muka yi maganar demokuraɗiyya Afirka babu wata ƙasa da za ka ɗauko ka ce yau ga shi ta amfanar da wannan ƙasar. kuma babu abin da za ta ƙara cewa ga 'yan siyasa sai dai zagi da kuma la'ana da cewa Allah ya isa Allah ya shigar mana lamarinmu domin 'yan siyasa su suka ƙara ɗaurewa 'yan turawa gindi suka ƙara tsaya musu tsayin daka wajen ganin an yi wata gangaro da dukkan dukiyar al'umma afirka wanda a yanzu haka 'yanci ake magana amma 'yancin nan bai tabbata da sunan 'yanci ba wannan ta sa Brigadier Janar Abdulrahman Chani ya juyin mulki ya kuma tsaya tsayin daka wajen ganin cewar babu wata ƙasa da za ta juya shi 'yanci yake so a jamhuriyar Nijar. tarka-tarkar da ta bullo baya kenan a Amurka da ma jamhuriyar Nijar tun bayan da Amurka ta yi nuni a cewar dole sai jamhuriyar Nijar ta ajiye alaƙa tsakaninta da Rasha da Iran wannan suka ga cewar ba za ta sa'u ba bindiga a ruwa domin jamhuriyar Nijar ƙasa ce mai cikakken iko a yanzu haka wannan ta sa aka yi dambaruwa har ta kai ta kawo a yanzu haka Birgediya Janar Abdulrahmani Chani ya fatattaki Turawa 'yan demokuraɗiyya da kuma dukkan wasu azzaluman 'yan siyasa a jamhuriyar Nijar da to muna roƙon ilahu jalla mai duka ya ƙara dafa masa akan wannan niyya da kuma aiki na alkhairi to babu wani abu da da shehin malamin shek muktar ali zindar ya ƙara bayyana mana a cikin wannan bidiyo nashi face al'umma su ƙara gane sharrin demokuraɗiyya da sharrin 'yan siyasar mu babu wani ɗan siyasa na gaske ina allah a ƙasashen nan namu sai dai mu dage da adda Mai iya iyawarmu wajen gaya wa ilahu jalla mai duka bukatunmu da kuma al'amarin da suka shafi wahalhalu da muke ciki a yanzu haka fatan alkhairi tare da fatan ilahu jalla mai duka yi mana gamdakatar mai sauraro da wannan za mu so mu ji comment ka. tsokacin ka ko wani rahoto da kake dauke da shi a cikin wannan tasha tamu mai albarka haka zalika muna sake roƙonka idan wannan shine farkon kasance Dan danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa tare da mu a koda yaushe mun gode bisalam a huta lafiya daga tashar hausar mu tv sai mun ji daga